Jama'a Assalamu alaikum barka da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International suna na Umar Sani. To kamar da yadda ku ji a cikin labaran an zafi shugaban Saliyo Julius madabio a matsayin shugaban ecowas ko yawo bayan ƙara wa'adin shugaban najeriya bola ahmad tinubu da ya jagorance ta karo biyu a lokacin babban taron kungiyar karo na 66 kungiyar ta amince cewa yankin yammacin afirka matsalar tsaro ta yi masa kamari sai dai kuma bata taɓo batun alakar ta da kungiyar ƙasasa s wadda ta haɗa ƙasashen burkina faso da mali da kuma jamhuriyar nijar waɗanda ke ƙarƙashin mulkin soji wannan ne maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau bari mu soma da jin ra'ayin malami na farko. Salamu alaikum Radio faransa International RFI. da magana Isa Hassan layi masallacin bare bari tare da Malam Hassan Albasari ke gabar da kasuwa a garin Fotiskum. Amma da Muhammad Marba Mashiwo da ke garin Mashiwo. mu ra'ayin mu ko kuma bayani da zamu dangane da zaben da aka yi na shugaban ECOWAS wanda aka ba wa shi shugaban kasar Saliyo. Muna masa fatan alkhairi muna masa addu'a Allah ya taimake shi. kuma ya haɗa da ainihin wato yin adalci don dangane da abin da zai yi na jagoranci kuma ya nemi haɗa kan ƙasashen nan baki ɗaya a daina nuna fin ƙarfi ko kuma nuna wato nuna iko da sauransu akan wasu a nuna duk wanda dai yayi abin da yake ba daidai ba a nuna masa in kuma mutum ya abu mai kyau na nagarta a yaba masa yanzu lokacin nuna fin karfi ko kuma nuna karfin soja fa ya wuce ku duba kasar Amurka duba yadda suke bugawa da su ainihin kasashe wayanda suke ganin da kamar za su iya gamawa da su amma gashi nan wato abu ya gagare su saboda haka a yi adalci a yi adalci wannan fatan da muke kenan bisalam kun bar ku lafiya Assalamu alaikum gidan rediyo rafi Hausa to da farko suna na Lawal bin Hambali MK dan Sulba. a tarayyar Najeriya yi Lokal Sokoto tare da ni akwai Jamilu Kanin Bello Kwaki Ketara wuce gyawa a tarayyar Najeriya yi Lokal Sokoto. Ya eh, rafi mu ne muku fatan alkhairi ko mu ne muku fatan Allah ya ƙara basira da nisan kwana. Sabon wani sabon shugaban kungiyar ECOWAS da ya fito daga kasar Sadio Allah ya sa hakan shine abu mafi zama alkhairi a wannan kungiyar. Muna roƙon kuma Ubangiji Allah ya ƙara bace kwarin gwiwa na jagorancin wannan kungiya. Bayan haka muna roƙon Ubangiji Allah ya sa jagorancin wannan sabon shugaban na kungiyar ecowas ya kawo mana karshen matsalar tsaron da ta na al'ummomin jihohin sokoto zamfara kebbi neja katsina kaduna da dukkanin sauran jihohin arewacin najeriya da ke fama da matsalar tsaro ra'ayi daga lawal Bina hambali mk dan sulba a tarayyar najeriya gwarin lokal sokoto tare da yusuf dan filko mai atina dan sulba a tarayyar najeriya gwarin lokal sokoto allah ya bar zumunci gidan rediyo rfi hausa na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International suna na Sani Taylor Buhar. Na kiran ku daga Okka ta jihar Anambra a kudu maso gabashin Najeriya. Na farko dangane da maganan zaben sabon shugaban kungiyar ECOWAS abinda zamu ce anan shine mu ne masa fatan alheri kuma tare da fatan zai ci gaba da tafi da wannan kungiya bisa ga maudu'in da aka kafa ta na taya tattalin arzikin kasashen Afirka da ci gaban kasashen Afirka ba tare da barin waɗansu daga waje nahiyar Afirka su ne musu katsalandan a cikin wannan kungiya ba. Na biyu kuma shawarorin da zamu ba kawai shine duk abin da za su yi su kasance masu la'akari da abin da jama'ar wa'annan kasashe na suke da bukata na abin da ya shafi ci gaba ko kuma harkar tsaro ko kuma abubuwan da ya shafi gudanar da rayuwarsu ba haka kawai je su ɗauko wani abu daga waɗansu ƙasashe ba suna sun kakaba wa mutane shi ko kuma waɗansu daga waje su dinka amfani da su wajen juya akalar wannan ƙungiya to ina ga idan an yi hakan Allah da wannan ƙungiya za ta ci gaba kuma za ta ɗore kuma bisa manufofin da aka kafa ta. a ƙarshe mu ne musu fatan alheri kuma mu ne kasashen mu na Afirka ta yamma fatan alheri Allah ya ciyar da kasashen mu gaba kuma Allah ya zaunar da kasashen mu lafiya na gode sashen Hausa Radio France da International suna na Sani Taylor kwa Allah kiran ku daga Oka To kada a shafa wannan ra'ayoyin suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI e. kai ma za ka iya aiko da naka ra'ayoyin ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajanmu na WhatsApp. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Radio Faransa mai magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. Muna taya shugaban Saliyo da samun rike wannan shugabanci na ECOWAS sai dai abin da muke so ya furta a wajen taron bai samu ya furta ba. Ya kamata ya furta magana tsakanin wayannan ƙasashe guda uku wanda suka balle Mali, Nijar da Burkina Faso nan ya kamata a shawo su dawo a haɗa kai ba abin da ba zai yiwu ba kamar haɗa kai haɗa kai nan shine za a samu a yaƙi ta'addancin nan ta'addancin ya ababai duka ƙasashen mu na Afirka amma ba za mu cimma buri mu ba sai mun haɗa kanmu saboda haka su shugabanni guda uku ma su kai zuciya nesa su sausata wannan ra'ayinsu su ma 'yan ekuwa su sausata ra'ayinsu su haɗa kansu Allah ya taya sariko Allah ya taimaka Allah ya ba shi sa'a da magana Ibrahim wani Gaji. lawal manchester kan ba jihar kebbi tarayyar najeriya a muna taya shugaba jilo ma da biyo murnar zama shugaban ecowas sai dai ya samu wannan shugabanci daidai lokaci da ita wannan kungiya ke cikin mawuyacin hali kuma daidai lokacin da kasashenmu na yamma ke cikin mawuyacin hali ga ayyukan ta'addanci har-hare da aka yi ana kashe mutanen da basu je su gani ba ga rashin haɗin kai ga yunwa da dai sauran makamantan su waɗanda ya kamata ya fuskanci waɗannan abubuwa musamman da yakin musamman da aikin ta'addancin da ana ana ta yanzu wanda ya kamata a ci wannan abin an kai ƙarshe shi ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Radio Faransa Irifi mai magana su Gata a Bale filin gikin Nijar karkar sanam ina yi muku fatan alheri. To ra'ayina na yau game da sabon shugaban ECOWAS da an ka zaba na ƙasar Sierra Leone. To Allah Ubangiji ya sa su gano kurakuransu da sun kai can baya su gyara saboda mi saboda shi shugabanci abu na mai wuya kuma da zaran kacce za ka shugabanci to sai ka rike amana saboda mi kana tare da turawa ko da wani lokaci shawararsu suna gaba ka shawara kana ɗauka to abada ci gaba bai samuwa ga ga abokan zamanku. To ya kamata su 'yan Afirka nan ga harkar ECOWAS su zan tsinciya maɗarmin kiɗai su dunkule su yi ma ƙasashen su aiki ba su yi ma tura aiki ba ina muku fatan alheri su manga ta bali filin cikin jamhuriyar Niger abokin ɗan zaro assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa International. sunana kongon mamela adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar niger a departament ɗin gure da farko ina muku fatan alkhairi to muna wa sabon shugaban kungiyar ecowas fatan alkhairi wanda aka naɗa shi kenan wanda shugabancin da yana hannun shugaban ƙasar najeriya yanzu kuma shi ya karba to muna mishi fatan alkhairi kuma da fatan zai sasanta tsakanin wannan ƙasashe mali da niger da burkina wanda suka wata daga wannan kungiya da fatan zai sasanta tsakanin mai su jiki kuma duka dai a haɗu a tayi tare kuma a samu fahimtar juna tsakani a tashi lafiya na gode da kungo manila a duk Assalamu alaikum da warko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Boren Nijar man ba na ra'ayin masu saurare shugaban ECOWAS sabo eh, da aka naɗa ajiya to muna mai fatan alheri amma akwai kalubale mai yawa a gaba ne sai dai mu yi ta mai addu'a Allah ya sa ya ciwo kasashen Nijar Mali da Burkina su a haɗe a zan ƙasa ɗaya don mu talaka ba mu buƙatar rarrabuwa wannan rarrabuwa ta kan matsala don masu tahe-tahe su ma sun sani da kansu yanzu a harka ta lalace inda duk za ka za a wulaƙan kaka inda ɗan Nijar kake ko ɗan Mali za ka shiga Najeriya ko wasu ƙasashe saboda rashin sai wannan to akwai cin kuɗin da aka yi mutanen mu ko na ta hankali Eh, tare da ni kuma yana tare da malam gada nasko da ila dan kwansan da ah, sadu sa'idu daura muna yadda ta'aziyyar mu ga mutanen nijar musamman mutanen tilibiri da an kai musu kashin eh, yan uwarsu kashin gilla allah ya ji kansu allah ya musar maha suna na mamma abdullahi kaka gaba da gaba da yau Assalamu alaikum Arafi Hausa sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Son a jihar Adamawa. to sai mu ce Allah ya sa zaɓar da aka yi wa shugaban Sierra Leone Madabio a matsayin sabon shugaban ƙungiyar ECOWAS hakan ya sa sabon shugaban na ECOWAS ya ɗauki matakin haɗa kai da shugabannin yammacin Afirka domin shawo kan ƙasashen Mali, Nijar, Burkina Faso saboda su dawo cikin ƙungiyar ta ECOWAS domin tinkaran matsalolin tsaro da ake fuskanta a yammacin Afirkar baki ɗaya. Na gode Radio Faransa mai magana Salisu mai shinkafa. Marafa daga nan karamar hukumar son a jihar Adamawa a tashi lafiya. To da wannan ne muka zo baki ɗayan shin ra'ayin ku masu sauraro na wannan rana a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI musamman Injiniya da sada da ku Mustapha a DBC. Ni Marsari nake cewa da ku a huta lafiya.